بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda jiya muka sanar cewa yau ma malamin mu Dr. Mansur ibrahim sokoto insha Allah zai yi lecture na mata to alhamdulillah malam ya halarto kuma insha Allah ba tare da bata lokaci ba zan miƙa malam abun magana a fara ubangiji subhanahu ta'ala ya amfanar da mu da abin da zamu ji fa la tafaddal shukran wa majura أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبي الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد shugabanni da 'yan uwa da ke tare da mu a nan iyaye mata shugabannin al'umma uwayen tafiya in ba ku in ba ku eh washe ba ku yarda ba kenan ana samun gida ba ku kenan in ba ku ba gida in kun yawa eh <laughs> ta ku kuka faɗa ba ruwa ruwana hmm? ina muku gaisan musulunci gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jiya asabar 21 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1440 wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan Disamba shekara ta dubu da sha takwas mun haɗu a wannan hall muka tattauna wasu al'amura da suka shafe ku amma a tare da 'yan uwa maza kasancewar taro ne na walimar aure wanda ya haɗa dangin miji da dangin mata. bisa ga gayyata ta jam'iyyar nisa'i sunna sai aka ga ya kamata a ware muku zama na musamman a yau saboda tattauna su al'amura da sun fi shafuwarku fiye da su mazaje wasu shawarwari ne da wasu nasihohi da wani nau'i na lurarwa wanda muke so ku kuma yadda hankalinku zuwa gare shi musamman abin da ya danganci rayuwarku ta auratayya wanda suke gidajen mazajen su yanzu haka da wayanda suke da uhuri da fata da niyya ta zuwa gidajen aure to yana da kyau su san wasu abubuwa da za su taimaka domin inganta rayuwar iyali yadda za a riƙe miji da yadda za a ji daɗin rayuwa tare da shi shi kamar da muka sani aure shi ne babban alaƙar da ke tsakanin jinsin namiji da jinsin mace kuma je mun faɗa muku duk matar da bata da miji sunanta warin takalmi haka shi ma duk namijin da baya da matar aure sunansa warin takalmi addinin musulunci addini ne da ya kula da kowane ɓangare namu na rayuwa ba abin da ya bari a waje don haka dangantakar aure da alaƙar miji da mata da yadda za a yi su na cikin abubuwan da addinin musulunci bai bar su baya baya musu cikakken bayani shi aure shi ne ƙurewa ga jin daɗin rayuwa duk wadda ba ta da aure ta ce tana cikin ni'imar rayuwa ƙarya take haka shi ma duk namiji duk tarin arzikinsa duk sa da sa, idan ba ya da aure ya yana jin daɗin rayuwa ba gaskiya ne ba to aure shine mabuɗin jin daɗin rayuwa amma wannan mabuɗin a hannun ma'aurata yake saboda ka akwai buƙatar mabuɗi a masa saiti a gyara haƙoransa in kika zo da mabuɗi amma haƙoransa sun kare zai buɗe ƙofa ba zai buɗe ba to wannan shi ne abin da muke so mu yi a cikin wannan karatu mu saita haƙoran wannan mabuɗin wanda da shi ne ake jin daɗin rayuwar aure duk wani namiji da kuka gani mai nagarta ko wanda Allah ya ɗaukaka ya samu arziki ya samu ilimi ko ya samu mulki ko ya samu sarauta ko ya shahara a wani fage ko da fitaccen ɗan ƙwallo ne duk wani tauraron namiji a duniya kiran mace ne mace ta sana'anta shi a kamfanin mata aka fito da shi da haka babu wanda ka cin nasara a rayuwarsa sai in Allah ya taimake shi da mata guda biyu matar da za ta yi renonsa ya girma da matar da za ta riƙa shi ya ci gaba da rayuwa Naka, mahaifiya da matar aure waɗannan biyu su ne mabuɗin nasara su ne mabuɗin lalacewa duk wanda ya ci nasara farko rayuwarsa labudda akwai tasirin mace duk wanda ya ci nasara a ci gaban rayuwarsa akwai mace in babu ba zai ci nasara ba in kuka lura da ƙarfin dangantakar aure duk abin da ka mallaka duniya ba ka jin wuyar rabuwa da shi canza riga yana da wahala kowaccen ku da yanzu tana koma gida za ta cire hijabi an jima in tana so za ta sa wani rigar ma ana cirewa a sa wata zani ana canzawa ana ma kyauta da shi sau nawa kuka mutu ya ɗauki motar shiga ya bayar kyauta sau nawa kuka mutu ya ɗauki gida kammalalle ya ba wani kyauta ana yi ko ba yi so komi ana canzawa cikin sauƙi shi ma canza miji abu ne mai sauƙi canja mata abu ne mai sauƙi wannan abu ne mai tsananin matsala shi yasa masu hikima ke cewa ba abin da wato ba wata shawara duniya mai tsanani mai wahalar yankewa kamar shawarar rabuwar ma'aurata decision wanda mutum zai ɗauka yace zan yi kaza to ba wanda ya kai hatsarin maganar saki to kuma mun bincika mun lege mun ga cewa duk mace-macen auren da ake fama da shi arewacin Najeriya wanda ana ganin fasance na shi ya wuce na sauran duniya to fa ba wani abu ne ba rashin sanin makaman auren nan ne Najeriya na cikin wanda suka fi contributing ga zawarawa a duniya. A Najeriya kuma ta arewa, arewacin Najeriya an fi yawan sakin aure. Amma kamar na faɗi jiya ba a saurin gane saboda me? Saboda ba a bikin mutuwa aure, bikin haɗa aure ake yi. haka yana da kyau musamman muhimmancin aure kusa haƙoƙin ma'aurata musan za a yi a ji daɗin rayuwa a zauna lafiya musan me ke kawo nasarar zamantakewa aure akwai a asirrai da nake so in sa muku cikin kunnuwanku sai ce su malam su rufe kunnuwansu ba sai sun jiya ba tsakanina da ku ne kawai to shi aure kamar da duka kuka sani da shi ake gina ɗan adam duk wanda aka haifa ba ta hanyar aure ba me sunansa me kuke ce mashi akwai mai so ya rayu shege don haka aure tubalin ginin al'umma ne kuma da shi ake samun wato al'umma ta zan gartacciya a ƙasar turai aure bai zan wani abin da addole ba namiji na iya biyan bukatar sa duk sanda ya ga dama da ƴan matan da ke hulɗa da su mace na iya biyan bukatar ta duk sanda ta ga dama da samarin da take hulɗa da su da ta kawo shekaru iyayenta za su daina kula da ita don me don ta kai matsayin ta je ta nema da mutuncinta wanda ya sa shaggu suka yawa a ƙasarsu har ma ba wani dogon abin kunya ba ne akwai yaro da ya zo ya ce babansa ina so in yi aure ya ce ka kawo min matar da kake son ka aura sai ya zo da yarinya baban na kallon ta ya ce to shikenan ta tafiyar ta ya ce yaro ka yi haƙuri kar ka aure ta domin ƙanwa ka ce amma ba mamar ta ba maka ba ta sani ba kar ka faɗa mata aka ɗauki wani lokaci ya samu wata mata ya ce zai aura baban ya ce a kawo ta ya ganta ya ce wala kai haƙuri wannan ita ma ƙanwar ka ce amma don Allah kar ka bari mamar ka ta sani don ba ta sani ba sai da aka haka sau uku sai je faɗa mamarsa ya ce umma kin ji kin ji yadda muka yi da baba duk yariyar da na kawo sai ce wai kanwata ce shi ya haife ta amma ba ke baki sani ba sai ta ce mun da shi ka je kai auren ka kai ba ba bane amma fa shi bai sani ba kun inda bala'in ya kai a ƙasashen turawa to yarinya da ta kai shekara goma sha uku sha hudu iyaye ba ruwansu da ita in ta kai sha shida sha bakwai sha takwas to in an ci sa a sati ta bugo ya so guda gidan su ji labarinsu ina take me take da wa take ba ruwan kowa da haka mu gode ma Allah da ya ba mu addinin musulunci ya ɗora mu akan rayuwa nagartacciya mai kyau malamai sun ce aure yana ginuwa ne akan turaku guda uku manya kamar yadda ake ɗora tukunya akan duwatsu guda nawa to haka aure yana da ginshiƙai guda uku da sai an same su ginshiƙi na farko ne shaidu gare shi so amma wanda ya haɗu da jinƙai wanda ya haɗu da tausai idan ba tausayi so shi kadai baya yi shi yasa Allah ta'ala ce min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika al-ayatin liqaumin yatafakkarun Allah ya sanya mawadda so amma kuma wa rahma da kauna akwai wanda kana son shi baka tausayin shi akwai wanda kana tausayin shi baka son shi to waɗannan biyun in suka haɗu su ne abin da za a fara gina aure a kansa babu aure babu soyayya muna ƙara maimaita ma uwaye kada a kuskura a aurar da yarinya ga wanda ba ta so aure shi ne asasi da farko idan kuka samu wanda kuke so kuka lura da nagartarsa akwai mutunci akwai addini zai iya riƙe muku ta tsakanin da Allah ta nuna ba ta so to wajibin ku shine ku yi rarrashin ai je na gaya muku iyayenmu wani lokaci da tatsuniya suke koyar da karatu a da idan aka ga mace ba ta son namiji ko ana so ya aure ta sai a tura ta wurin kakarta sai ta ba ta labarin wani dattijo sai kaka ta ba ta labarin wani dattijo wanda ya kira babban ɗansa ya ce masa mutuwa ta zo min tsufa ya kama ni amma ina da shawarwari <clears throat> guda uku ko guda hudu da nake so ka je ka koya in na mutu ka je ka samu tururuwa ta baka shawara guda ka samu tsohon doki ya baka shawara guda ka samu kare ya baka shawara guda wannan shi suke ce ba nuni cikin nishaɗi ba kunne ya girmi kaka dattijo ya zo ya faɗi ya mutu yaro ya masa abin da ake yi ba iyaye aka yi makoki aka ƙare sai ya tuna da wasiyar babansa da aka sai ya je wurin tururuwa sai ce babana ya ce akwai wasicin da za ki gaya mu ta ce eh gaskiya ne zo mu je sai ce dai da shi su to inda ake ajiye gero ta nuna masa buhu ta ce yanzu wannan buhun hatsi idan aka ɗora mini shi me zai faru yace za ki mutu ina yi masa yace ba ki yi masa ta ce to bari ka gani sai ta je ta gayyace 'yan uwanta suka zo suka fasa buhun gero suka rinka ɗauka guda guda idan ya nauyi sai su raba biyu su ɗau guda su kai su dawo kafin mareci ba ko ƙwara duk sun ji da shi sai ta ce to darasin da babanka yake so in koya maka komai za ka yi haɗa kai da 'yan uwanka za ka ci nasara ya ƙare sai ya je wuri wa kuma tsohon doki yaje wani tsohon doki ya babana ya ce ka karantar da ni ya gaskiya ne duba ka gani ne kake gani nan gabana ya ce ba komai da kashi yace to a da lokacin yana cikin ƙuruciya da ni sarki yake zuwa rangadi da ni yake hawan daba da ni ake zuwa polo in za a manyan wasanni yace a wannan lokaci ma'aikata uku gare ni da safe mai min wanka daban mai gyara min gashi na daban mai kawo min abinci daban yace da nayi kashi za a kwashe abinci tun ban gama ci ba za a cire a kawo sabo yace amma yanzu kaga ba ba ruwan kowa da ni yunwa kawai ta ishe ni yace da abinda babanka ke so in faɗa maka komai za ka yi ka yi shi a lokacinka ba za ka yi lokacinka ba ka yi da wani wato ma'ana in lokacin auren ki yayi ki saurayi ki aure in ya wuce za ki samu matsala za ki kai ma waɗanda ba ki bukata suke bukatar idan aka wuce wannan har waɗanda ba ki bukatar ma ba za ki samu to daga nan sai je wurin wa kun manta ko yawa ya je wurin kare sai kare ya je da shi makaranta wurin yara yara ko da ganin kare suka taso suka bi su da gudu he kare hakari aka yi ta jifa su ta gudu can suka rabu da yara sai ce to mu je wurin yan farauta yan farauta suna ganin sannan suka jawo shi aka gyara jikinsa aka ba shi abinci aka rinka rainiya da shi ya ce to ka gani ko ina son makaranta makaranta ba a so ba ne da daraja a makaranta nan dai nake da daraja ko da ba na so da haka a kullum ka nemi inda ake son ka ba inda kake so ba kun fahimci karatu ana so akwai a yarinya cewa kar ki damu da wasu wanda kike so a inda kike da daraja inda kike da kima wannan ina faɗa muku abinda da iyayenmu ke yi tun kafin zuwa musulunci to yanzu ne ya fi dacewa iyaye su bi wa musulunci su lura da 'ya'ya kada a tilasta su yin auren da ba sa so amma dai a lura da su a ɗora su a kan hanya gishiki na biyu da aka ɗora aure a kansa shine mutuntawa da darajantawa da yawa mutane ba su fahimci cewa aure mutunta juna ne shi ba yanzu ne dalilin zuwa na nan yola daga birnin shehu eh aure haka da kuma haka ba yanzu al'umma da ta taru a nan jiya duk me ya tara su yanzu duk zaman nan da buke albarkacin bene to kun ga ashe aure ba wai magana ce ta wani da wanci ba magana ce ta gida da gida al'umma da al'umma dangantaka ce mai ƙarfi ta mutunta juna don haka a lokacin da kike aure da namiji kar ki kalle shi shi kadai a ba shi ya zo neman aure gidanku ba dangi da 'yan uwa ya to da za a ɗaura aure gari guda aka tara biki aka yi danginki da nashi haka shi ma namiji ya rika tuna iyayenki ya rika tuna danginki ya rika tuna jama'arki ya tuna al'umma da ta taru ta ɗaura masa aure lokacin da kike son ki aure idan ba namijin da ya zo za ki je kasuwa ki siyo akwai supermarket ta maza inda ake siyo mazaje to ashe kin ga alfarma yi maki lokacin da ya yazo ne miki aure lokacin da namiji yazo ne miki aure aka bashi da an ce ba a bashi zai ji daɗi to ya bashi auren mace ta bada kanta waɗannan da suka ba da ita ashe sun yi rawar gani ya kamata ya kyautata musu ya kamata ya ji kansu ya ji tausayinsu da haka aure mutunta juna ne sannan kuma mutunta dangantaka da yan uwa ne gishiki da uku da ka gina aure a kansa shine hakuri kullum bahaushe na ta duk wanda yace zo mu zauna ya ce zo mu saba yadda ya tsunnan naka suke haka yan adam su. Allah bai yi tsigar jikinmu iri ɗaya ba bai kala fatanmu iri ɗaya ba girman idanunmu ba iri ɗaya ba tsawon hancinmu da faɗinsa ba iri ɗaya ba Muryarmu kowa irin tasa daban to haka halinmu mu shi ma daban ka ba yadda za a yi ku zauna ku biyu duk abin da wannan yake so shi wanda yake so duk lokacin da wannan yake bukata abu lokacin wanda duk da yunwa za ku ci abinci tare ku koshi an jima guda zai fara jin yunwa ba tare da jin yunwa ba so in babu haƙuri ba a iya zamantakewa sai fa ana kai zuciya nesa baka haka addinin musulunci ya sanya wasu haƙoƙi na tarayya tsakanin ma'aurata miji yana da su mata tana da su wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi zamantakewa da kyautatawa da kyautata mata ya kyautata mata sannan biyan bukata ta jinsi namiji yana da bukata da mace a matsayinsa na namiji mace tana da bukata da namiji a matsayinta na mace yana da haƙƙin ta ba shi dama ya gamsar da bukatarsa tana da haƙƙin ya gamsar da taka bukata amma a nan haƙƙin namiji ya fi ƙarfi na farko shi ya auro shi ya biya sadaki shi ya samar da wurin zama shi ke ba da abinci shi ke ba da sutura shi ke ɗauke da nauyin ilimi shi ke ba da kiwon lafiya duk wata bukata da ta taso shi ne don haka sai haƙƙin sai ƙarfi kasancewar Allah ba shi haƙƙi bai ƙarfi sai ce ta in guda ba ta isa sai biyu don kai ya matsa maɗaya mutane in biyu ba su isa ya yi, uku in uku ba su isa ya yi hudu in akwai bayi an yadda ya ƙara amma fa shi duk lokacin da bukatar ta kama wajibi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza da'a ar-rajul امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح إذا النبي جاي كرامة تسبب بين بكاتسا عشان بتسا تجئزوا har ya kwana yana fushi da ita mala'iku za su rinka ɗaya mata albarka har Allah ya wa'i gari za su rinka Allah ya har lokacin da zakara ya kyara saboda ne saboda ƙarfin haƙƙinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hana mace ta yi azumi a lokacin da mijin tana gari sai fa da sa, don me don a kowane lokaci yana da haƙƙin ya zo ya saukar da labule a tare da ita banda wannan sai Allah ce kowanne bangare yana da nasa namiji yana da abubuwan da aka bashi na haƙƙi mace tana da abubuwan da aka ba ta na haƙƙi wajibi ne mace ta san haƙƙin miji a kanta wajibi ne namiji ta san haƙƙin mata a kansa wajibi ne kowane sai san mene nawa mene a kaina to abu na farko da aka ba namiji shine shugabanci shi ta ba abin da ke kawo matsala ga zamantakewar aure kamar mace ta shiga cikin haƙƙin miji game da shugabanci ta nuna ba shine mai gidan ba ba shi ne mai iko ba nan mun yi hannu riga da turawa su turawa namiji baya da wani shugabanci conference ne 50-50 ne amma da yake mace ba ta da doguwar kima a ƙasar turawa albashinta ma ga aiki da kai na namiji ba to dole sasantawa ake 60-40 ko 70-30 ma'ana namiji zai fita aiki mace za ta fita aiki kuna aiki kamfani ɗaya level ɗin ku ɗaya amma albashin ki dala ɗari bakwai albashin sa dala To in aka zo haɗa cefa ne za ki ba da dala ɗari hudu shi ya ba da dala ɗari shida ta da wani tazan dala ta yi cefa ne to bayan wannan in walkila ya siyo zai ajiye cikin firij a gida sai ya ɗauki sc ya nika mata ya rubuta william don kake masa daru ki ce ta ce sabulun wanka in naki ya kare a naki aljihu zaki siyo don haka wurin da yake rataye sabulun sa a ban daki daban wurin da kike rataye naki daban don kake masa daru ki wanka da sabulun sa kun ga kenan babu kawama arrijal rijal qawwamuna 'ala babu wannan kawama din mu kuma a nan ƙasar Hausa sai aka saukar da darajar mace har ya zanto kamar wata yan bauta bauta take ba ta da yanci ba ta da haƙƙi ba ta da ra'ayi sai yadda aka yi da ita babu shakka shari'a ta ce ta nemi izini ga duk abin da za ta yi amma shari'a ba ta ce hana ta ba yana son zumunci o ba ki zuwa in tashi ba da Allah ina da ina da uzuri ina da lalura ba ruwana wato namiji ya koma kamar wani zaki zaki a cikin gida to wannan duka ba su daidai da tsarin shari'a ba Zaka Allah ta'ala ce walil rijali alayhinna daraja maza suna da mataki ɗori sama akan mata abu na biyu da Allah ya bashi shugabanci sai ce yi masa ɗa'a. idan an masa ɗa'a, shi ko aka ce ya tausaya الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ثلاثة فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا إذا ما تسيم داعا ذكركم بزنا مصر كركو تاكرا مصر كركو توتتا مصر وكيوتتا أذى يسر addinin musulunci ya nuna muhimmanci da ƙarfin biyayyar mace ga mijinta har ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin tirmidhi yake cewa da ina iya cewa wani ya yi ma wani sujuda da mace zan sa ta yi mijinta sujuda to amma duk da haka ɗa'ar mata ga miji ta rataya ne ga ɗa'ar Allah ba zai umarce ki da sabon Allah ki ba ba zai ce ki aikata fasikanci ki yi ba ba zai tilasta ki yin abin da Allah bai amince da shi ba misali ba zai saki yin shiga ta tsiraici ba ba zai rika jawo abokan su shigo cikin gidanki anyhow su zauna da ke ku ci abinci da sauransu ba ba a yi ya sadu da ke ta inda Allah ya hana ba ba a yi ya kwanta da ke lokacin da kike al'ada ba duk waɗannan abubuwa ne da sun saba ma dokokin Allah ba damar ya ce ki cire hijabi ki yadda kike so ko kuma yadda yake so to ba a biyayya sai a cikin ɗa'ar Allah <clears throat> abu na uku da Allah ya ba namiji ya ce ki kare mutuncin sa da ke tattare da ke mutuncin namiji shine matarsa shi yasa in kana son ka ci mutuncin namiji ka ce matarsa karuwa ka gani ya za yi shi yasa muka ce muku yan shi'a ba wani ne suke son cin mutunci ba sai manzon Allah duk abin da suke faɗa game da sahabban annabi da matan annabi manzon Allah ne suke so su ci mutunci inda ta kai ma majalisi a cikin mir'atul uqul yake cewa waina na hafsa matar manzon Allah wai bata iya wankan jana ba shi don Allah idan ma yanzu ke aka ce baki iya wankan na ba wa aka zaga wa ake son a ce bai iya koyarwa bai koyar ba ki ko ba ka to ka ce matar manzo Allah umma ummun min ummahatil mu'minin ka ce baki iya wankan na ba wa kake son ce mutunci ba haka mutuncin ki da mutuncinsa da ke tattare da ke kiyaye san wa kike hulɗa da shi wa kike waya da shi wa kike chatin da shi wa ke zuwa gidanki wa kuke haɗuwa in ma karatu kike ko aiki kike yi ko irin hulla kike da duk wannan haƙƙin miji kine akai sannan sai tsare amanar gidansa da duk abin da yake cikin gidan mallakin ki ne shi yasa Allah ya kira gidan naki sannan kuma sai ce ki zauna a gidan sannan ce ki yi tarbiyyar ƴaƴan gidan zaka duk lokacin da tarbiyya ta barbare a gida mace ita ce farkon wanda Allah ke tambaya dole ne ke san me yaran ki amma dai kamar yadda nake jiya wajen wajen bincike kada a zama bu da asiri ba wai dole sai binciken kokof ko ga yara ba amma dai ki san wa take hulɗa da ita wace ce ƙawarta in ta fita ina ta je waɗanne irin littattafai take karantawa wani irin tashoshi take dubawa zai aflam take kallo ko mbc 3 ko indian indian ya sunanta indian channel sannan allah ta'ala ya ce ki mutunta shi ki mutunta danginsa da iyalansa ki mutunta hadda bakinsa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da ya zo gidan ɗansa isma'il ba su taɓa haɗuwa ba tun isma'il yana jinjiri annabi ibrahim ya ajiye shi a makka da ya dawo yaro ya girma har ya yi aure bai samu kyakkyawan tarba a gidan ba ga kuka matar tana kukan ba abinci miki ya tafi farauta sai ce idan ya dawo ki da shi ki ce dattijo mai sifa kaza da kaza ya zo kuma ki ce za ki ya canza kofar gidansa ya canza ya canza kyauren gidansa ita wariya ba ta san ita ce kyaurin ba sai da ya zo ya sake ta sannan ta fahimci abinda ubansa ya ba ta to a nan daga cikin haƙoƙinsa na kula da shi akwai kula da kanki kada ki zama matar da biri ce a cikin gida barewa a waje in ta fito a can a can tsaf tsaf tsaf ta yi kwalliya ta taɓa ado ta sha ƙamshi ta gyara jiki amma in tana cikin gida kowa baya sha'awa kowa baya so bale mijin nata haka tsaftar tufafinki tsaftar bakinki gyaran gashin kanki lalle da kunshi humra body spray roll on dilka duk wani nau'i na gyaran jiki da kika sani to idan kika yi shi haƙƙinsa ne sannan kuma kyautatawa ce da za ta baki ji zamantakewa da shi haka abin da muke so ki zama 'yan siyasa wajen ta'amuli da shi wajen magana da shi wata mace ba ta iya magana ba abin da ke cikin zuciyarta ma mai kyau ne amma magana da za ta faɗa ma mijin ba ta fishe ta to ki rika sanin irin yadda za ki roƙe shi abu yadda za ki neme shi izini ki rika yaba mu abin da yake yi nan ne nace muku babu laifi idan an dan sa ƙarya kaɗan idan an yi ƙarin gishiri kila kina da ƙawaye da yawa da sun fi jin daɗi amma ki nuna masa kin fi jin daɗin sa fiye da kowa kullum ki kula da yanayin namiji idan yana murna kan ki dagula murnarsa idan yana cikin damuwa kan ki nuna ke kina da nishaɗi ma'ana ki taya shi duk yanayin da yake ciki da kin gashi cikin damuwa ki nuna ke ma kin damu in yana farin ciki ko akwai damuwa ta tare da ke ki haɗe wannan damuwar ki bai da ke ma kina murna tare da shi ki kula da yadda zai ganki ranar farko tashin farko da asuba shi yasa masu hikima na cewa ki yi kokari kullum mijinki ya riga ki bacci amma ki riga shi farkawa in kika tashi kafin ya tashi kin gama wanka kin gama shafe-shafe kin caba ado kin yi kwalliya kin sa sutura kamar za kina gidan biki kin zaune kina jiran tashin sa a daidai lokacin kuma kin hada masa abinci ba karamar daraja za zaki a gurinsa ba idan kika kiyaye wannan an ce duk abin da ka fara gani da safe to shi ne abin da ke zama a kwakwalwarka da ka in ka tashi da sassafe ka gama ce kazan kazan to harunin ya kare ba abin da bai koma baka shawa Za ka kullum ki kula da shigar ki ta sassafe da kada ki yi bacci a gabansa don halin bacci komai yana iya faruwa sannan kada ki zauna a gurinsa in yana bacci wani ke ya kwanta a kan cinyar matarsa ko da ya tashi ya farka sai ya ga ta janye kansa ta ɗora kan filo ta tafi sai ya fusata ya kira ta ya zaki min haka nake da Allah ka hakuri Iyayena iyayena ne suka yi min wasici suka ce kada in yi bacci a gaban na farke kada in zauna tare da mai bacci wani lokaci girma ke faɗuwa, kun dai gane ko yawwa <laughs> akwai lokuta guda biyu da ya kamata ki yi takatsantsan na namiji sanda yake jin bacci da sanda yake jin yunwa idan yana jin yunwa azumi yake to ki ɗan yi hatar hattar da shi idan kun ba azumi yake ba ki tabbatar da kin samar da abin da zai saukar da yunwarsa idan yana jin bacci kar ki ɗauko masa fira kan ki ba shi labari yi ƙoƙari ki masa shimfiɗa yadda ki san kina ta'amuli da ɗan ƙaramin yaron ki to shi ma bebin naki ne ai a kullum mace ta riƙa kallon waɗanda Allah ya fifita ta a kansu kar ta kalli na sama da ita kina da ƙawaye kina da ƴan uwa akwai wanda kika sani duk wacce take cikin ni'ima sama da ke daina kallon ta idan kika yi haka za ki rinka gode ma Allah ki rinka yaba wa mijinki amma idan kullun na ƙasa da ke kike kallo to babu sanda ba za ki gode wa ni'imar Allah ba mijinki duk yadda yake ki ɗaga matsayin saurin iyayenki kada ki bari girmansa ya faɗi gaban idanunsu ko ba don shi ba don ‘ya'yan da za ku haifa ai kina so ‘ya'yan ke zan suna da alkadari a gidan ko ba ki bukata idan babansu ba ya rikima, su ma ba su da ita na san matar da ta shekara goma sha uku duk shekara sai ta sai turmin a tabbata kai ma mahaifiyarta ga sallah ta ce in ji mijin mahaifiyar ba ta taɓa sanin cewa ba mijin ke bata ba sai wani lokaci da rikici ya faru magana ta taso da kan sai ce bai taɓa bata turmin a ba take nan ko kowace sallah sai ta kamun turmi ta ce in ji ka tsare darajar sa a guri iyayenki tsare ta ki darajar ne da darajar iyali? mazaje iri-iri ne kowa ki kalle ne yanzu wani namiji da shigowarsa abin da zai fara da shi faɗa kun san irin suka ba ku san su shi da shigowarsa sai ya fara dibin menene ba a yi ba an yi wa yara wanka in ya tarar da aji to zai ba an gama abinci in ya tarar da an riga an gama to don me ake miyar kuka akwai wanda shi dama ya saba da irin haka matar ita kuma tana ta lissafin menene damuwarsa ran nan kai tsaye komai tsaf ya shigo ya duba ya ga komai daidai sai ce ina yaran nan aka ce ga sunan ya ga an musu wanka ya rasa abin da zai ce can mage ta gita. sai ce ita wannan magen dan ba ya mata wanka ba wato dai dole ne sai ya faɗa ba rabuwa zaki da shi ba kowa yadda Allah ya sha ka za a zauna da shi amma ki kokari ki karanci yanayinsa ki ga ya zaki ki iya zamantakewa da shi akwai akwai wani abu mai muhimmanci da ya kamata ku san da shi shine kula da 'ya'yan gida idan yau namiji ke ɗauke da ke mijinki ke ɗauke da ke ba mamaki nan gaba 'ya'yan ne haka idan akwai su 'ya'ya a gidan ba naki ba ki ɗauke su iri ɗaya akwai wani labarin da karanta a wata jarida nafis ne suna ba da labari suna mamaki sun ga wani yana jinyar uwarsa ga ciwo ya tsananta suka ce ba abin da baya mata na tarayya amma kullum roƙonsa take don Allah ka yafe ni yana cewa umma wallahi ba ni iya yafe ni tana kuka har Allah ya karɓi ranta tana roƙonsa gafara yana ta bai gafarta mata jama'a aka sake roƙon gafara wani iya aka sake roƙon gafara iyaye ko to ita ita take roƙon gafararsa kuma yana faɗin wallahi iya ban yafi mai sannan ba abin da bai mata ya biya kuɗin tiyata ya kula da ita ga abinci shi ke kai ta ban ɗaki tana ka yafe mini yana wallahi ban yafe mai. sai bayan ta mutu suka tambaye shi sai ce ba ita ce uwar da ta haife ni uwan mu ta mutu ta bar mu mu uku muna ƙanana matan nan ba irin nau'in azabar da ba ta yi mana ba ya kware bayan sai ce ku duba ku gani bayan sa ya baki irin ce wallahi duka ne kuma ta ce in na faɗa ma ubana ta kashe ce wallahi ina ji ina gani ta murkushi kane na ta jefa rijiya sannan ta kwala kuwa ta yi kuka ta tace yaro ya faɗa rijiya kuma wallahi ta jefa shi Ita saboda ka bani iya manta wannan kuma bani iya yafe mata suka ce ta wannan sarauniya da kake da ta ce haƙƙin ta ne matar ubana ce so ki hattara baki san abin da gobe take kunshe da shi ba akwai wasu asirrai kamar da nace muku waɗanda nake son ku sani ina so in raɗa muku su ki ƙoƙari kada ki zama cikin mata goma sha hudu wa'annan mata abinda muke kiran su maraba da kishiya mace in ta tattara ɗaya cikin sifofin nan sha hudu ko biyu ko uku to in aka mata kishiya ita ce ta biya sadaki ta farko jahila wato mutum da ba ta kula da addini ta ba ta da security na addu'a ba ta da tsari na sallah ba ta azumi ba ta kula da addini to wannan tana da wuyar zama saboda ba ta iya sanin haƙƙin miji sai ƙazama ta wuni aiki ga ƙaurin murhu ga ƙaurin gas ga hayaƙi ga zufa gumi a jikinta kuma haka da datti za ta zo ta hau gado ta kwanta wai miji ya zo ya kwanta kusa gare ta duk warin miyar kuka take a bakinta sai mai bakin kishi in sallama aka yi ya fita sai ta leƙa taga ta gani wai ba mace ce ta sallama masa ba wurin aikin su sai ta aika a bincika wai da wadawa yake hulɗa sai ya gani kwan mai kwankwanto mai taɓa hansa ɗin miji kamar da na ce muku hansa ɗin miji albasa ne kina taba kina hawaye kuma ba yadda zaki iya so da ka gara ma ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an shay'in tubda lakum tasukum gara ma baki sani ba sai mai jiji da kai ku lura ba wai mai yanga ba yanga ba ta da laifi in ma kika zauna baki da yauki baki da yanga to a ki da tasiri ga mijinki amma akwai bambancin yanga da jiji da kai ke kira ta ke yar wani ce ke yar babban gida ce ke digiri gare ki ilimin naki diploma ne da shi wannan jiji da kai shine babban hatsari sai suluwa suluwa ita ce wacce kullum wai ita nuna take ba ta da bukata da miji. in ya bukace ni oho in bai bukace ni ba ni ba ruwa na wawiya ba abin da yake sa ki daraja ga namiji kamar ki nuna kina da bukata da shi kina da sha'awa zuwa gare shi kina kaunar shi kina kamsuwa da shi sai ba gidajiya kun san ba gidajiya ita ce ta bata iya girki ba ta tashi babban gida komai ana ci gidansu amma barori suke aiki ita bata iya komai ba in banda da ruwan indomi da ruwan ci kawai bata sani ba ya kawo dankali ya kawo kwai ga shinkafa akwai taliya akwai makaroni akwai wannan akwai wancan ya kawo kaji ko zabi komai akwai amma in ta sarrafa abin babu sha'awa babu daɗi yau ta cika magi gobe gishiri ya yawa jibi salaf salaf idan kuna so 'ya'yanku su yi daraja ku tura su yi kwasa-kwasai akan tsegin ba wai girki wannan na conventional na da ba a'a har irin wannan na zamani ya za ta yi cake ya za ta haɗa meat pie ya za a haɗa fruit salad ya za a yi wannan ya za a yi wancan ko gidan talakawa kuke ku samu wasu mawadata da sun ɗan iya ku tura yarinya ta ko uku ta koya in kina jin nauyin wannan akwai wuraren da ake kwas-kwas da girki sati ɗaya sati biyu sati uku ki biya naira dubu da ɗari biyar naira dubu uku a koya ma yarki idan ke ƙwararriya ke koya mata ka yau haka tashoshin girki akwai ba amma a ce duk da haka wai za a kai mace gidan miji ba ta iya abinci ba wannan sunan ta gidajiya sai marowacciya ita wannan komi miji na kawowa amma ba ta son bayarwa ‘ya'yansa ma ba ta wadata su yana tare da iyaye ba ta ɗiba ta basu an yi baƙi ruwan sha ma sai fari tas za ta iya kawo ba sai da za ta tangalgala soko ta sa shuga ko ta ɗan haɗa wani jus a kwalaba ko a kofi ta kawo musu duk ba ta iya wannan ba sai ya bakin ciki ko sai ya bakin ciki ita ba wai ba ta yin ba kawai a'a damuwa take in mijinta ya alheri ƙanwarsa ta zo ya ɗauki kuɗi ya bata gwaggonsa ta zo ya ɗauki turmin tamfa ya bata babansa ya zo ya fita da tulin kuɗi zai bashi ina nufin ƙanin babansa misali ba ta so ya yi alheri ke ar dali Allah ke ba mutane ba da alherin da suke shukawa ba shi alheri kamar shuka da duk sanda ka yadda shi can gaba za ka je ka tsince shi sai duba gari sarkin yawo ina ki fito biki ina za kina suna gobe fa jajen mutuwa ita ba ta da aiki sai yawon gari sai mai nukura kusan nukura wacce ba ta sakin fuska ita kullum cikin kunnawa take kamar an mata mutuwa miji yana so ya rika ganin fuskar ki a sake ko wani lokaci ya rika ganin ki kina fara'a kina murmushi kina annashuwa ma damar ba cikin damuwa yake ba sai mai saurin fushi ita da ya ɗan taɓa ta za ta yi zukun ta kunna ta kau da kai fushi hatsari ne ki yarda cewa mai gidanki ki. ka duk abin da ki ɗauka ya isa ya yi ɗin ya sai ki sassauta ma rayuwarki sai mai zuciya biyu kusa mai zuciya biyu tana gidan mamman amma audu take so kuma wata mafan ƙarar tana iya bayyana haka ta yi saurayi kafin aure Allah bai yi da shi ba yanzu an yi auren kuma ba ta iya barin ta da shi wallahi wannan ba ƙananan matsaloli ya haifar ba bana ina wurin aikin hajji aka jefa ni cikin warware wani rikici sai da ya sa ni hawaye tashin hankali so ku yi hattara idan Allah ya baki miji ya riga gaba miki zaɓi ki kashe hulɗa da kowa duk yanzu Allah ya taimake wayoyin da ma blocking ake yi wanda baka son hulɗa da shi kawai akwai inda zaka danna ko ya kira ba zai same ka ba idan ma ke Allah ya sa you are too exposed kin yi jami'a kin saba da abokai iri iri da waye canja layi kawai sai zauna lafiya ki zama zuciya guda to waɗannan matan da na ga muku duk wacce ta sifaitu da sifofinsu to bayan an mata kishiya kamar yadda nace ita ce ta biya sadaki akwai mata masu daɗin zama wanda ana jin tsoron yi musu kishiya mace mai tsoron Allah mai kiyaye haƙoƙi mai sakan miji fuska ga ta da son jama'a ta haɗa da kamun kai to in ma mijinta ya ga wata sai ya yi watanni yana tunani kafin ya yi share aurenta idan Allah ya ƙaddari zai auren ba shakka zai yi amma ko a haka kina mutunce Shin kusa akwai wanda sai ranar ɗaura aure yake faɗa wa matarsa cewa za a wasu kishi yawan ce ɗaura aure ke kin san wannan ba ta kyautata masa yadda duk kika miji ya dawo yana kame kame to batulu kin ga dai wallahi duniya so baya hana aure domin kin ga ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai yana son Aisha kwarai da gaske amma kuma ai kin ga dai duk da haka to kin ga da yana wannan kame kame wata kina da kima kina da daraja a gare shi in Allah ya kaddara za a yi za a yi amma kina da daraja ya fi ta zo ta wulakanta ki saboda ta lura baki ma da girma ga mijin naki to haka mu ma maza akwai masu wahalar zama a cikinmu amma dai haka za a yi ta haƙuri da mu wanda yake kowa matsala shine mafaɗaci kamar wancan da na baku labari ɗazu magen nan ma ne yasa ba mata wanka ba to waye waye taɓa jin ayo mage wanka kar dai ya rasu ya dole zai samu abin da ya ce mai cin mutunci da kin yi wani abu kaɗan ya fara taɓa iyaye. mai duka duk waɗannan miyagun ɗabi'u ne da in Allah ya zarabce ki da miji haka nan to sai dai ki bi hanyoyin samar da gyara ki ta haƙuri irin wannan ya canzawa ne ma da su sai raggo shi gashi kin girka abinci lafiyayye ya ci abincin nan ya ƙoshi ya yi bacci ya huta ya yi wanka amma kuma ke take buƙatar babansa ne sai marowaci marowaci ba shine wanda bai baki ba baki kan ai wajibi ne dole amma shine wanda in kina da lalura gidanku bai taimaka maki shi ya kulle ki cikin gida bai baki kika je kika nema ba wataƙila bai baki sana'a ko ya baki jari ba to kuma sannan lalura ki ta faɗi saboda me don haka nake karfafa ku duk wanda ke iya wata ƴan karamar sana'a wadda za ta riƙa yau kanta ta riƙa yi musamman Allah ya jarabce ta da miji marowaci. akwai butulu wanda shi ba a burge shi kin yi iyakar kokarin duk abin da kika ji malamai na faɗa kwalliya ado ɗa'a, biyayya kyautatawa abin da kike iya da wanda ba ki ba cikin amma kullum cikin nuna rashin burge shi ba a burge shi ba akwai maza masu daɗin zama a cikin su ba kamar mai sakin hannu karimi ko kawace ta zuciya da ki dubu ɗaya naira ɗari biyar ya ce ba ta ta na fef don Allah mai sakin fuska sannan mai kau da kai kuma ta ba ku cika son namijin da komai sai ya kwankwance a da wannan abun anan yake don me aka dawo da shi nan kun fi su mai kau da kai kamar yadda hajiya wayan nan ki fita wa jiki ta mana kamar yadda <clears throat> cikin matan ummu zari wata ke cewa zauji inda khala fahid wa in kharaja asid wa la yasalu amma ahid in yana gida na kamar kamar dan kwaikwayo yake yawo kawai yake yana ra'a da nishadi in ya fita ya koma zaki ce kuma duk abin da ya saba da shi in ya ga ya canza ba ya cewa komai akwai halaye guda biyu wa'inda suna da kyau amma ba su cika kyau gare ku mata ba halaye ne na kwarai amma ba a so su ga mace na farko shine jarunta in kuka lura jarumi siga ce ta jikin namiji ko ba haka ba ƙarfin jiki har ɗabi'a ba seriousness ka zan kai komai ka faɗa shi shi kake nufi ba wasa to wannan ɗabi'a ce mai kyau amma gare mu ba ta da kyau a gare mu za ki yi ƙoƙari ki sanya softness uh, games play joking ya wata rana kina raha kina nishaɗi ana ɗan dariya kana zama very very serious na biyu ne wayewa ba ilimi nake nufi mace tana iya ilimi mai zurfi amma exposure wanda ke sa rashin kunya wayewa ta yawa har ya kai mace tana iya tana daga kai ta kalli ƙwayar idonka to wannan ba hali ne da muka gada ga iyayenmu ba ba hali ne da muka karanta ga addininmu ba su da ƙarshe na so in ce muku jarin mace abu biyu ne ko kuma wuri biyu jarin mace ke ga tallenta kun san talle ku ku san talle ba tukunyar miya ya sunanta eh bakwace mata talle yawwa ma'ana a nan sirrin ki babba yake na biyu kuma to a shimfiɗar ki yake ka duk yadda za ki yi ki gyara ki, sannan ki gyara ki. amma banda faifayewa banda zuwa wurin boka banda neman asirrai babu laifi duk abin da ke ƙara har harmashi a yi amfani da shi amma a yi hattara da abubuwan da ke taɓa lafiya sannan ina so in faɗa muku wani sirri mafi yawan abubuwan da ake baku da sunan sirrin gado to fa abin da suke taɓawa na lafiyar ku ya fi lafiyar da suke baku kun ga natural abubuwa shan kankana da wasu abubuwa ire-iren waɗanda riɗi haɗa zuma da madara irin waɗannan abubuwan ba abin da ya kai su da ƙarfin su. ya fi duk wani gari da da barbadaliya da sauransu da da ake ba ku duk galibi ba tasiri gare su ba ku yi hattara da duk abin da za a sa da sirinji a ce za a muku allurarsa ko za ku yi amfani da shi a gaban ku da sauransu ku yi hattara cutar da take kawo muku cutar da yake kawo muku tana da yawa so a ƙarshen rufewa abubuwan da ke sa aure ya yi ƙarko zamantakewar gida ta yi daɗi su ne sasantawa tattaunawa fahimtar juna abin da nake nufi da sassautawa shine karkice duk haƙƙinki dole ne ki samu shi na ma namiji karye ce duk haƙƙin sai samu duk wanda ya ci jarrabawa hamsin da biyar cikin ɗari ya yi fatin ko ya yi felin to idan namiji na baki kashi biyar zuwa shida cikin ki guda goma to ki rika gode ma Allah sai kuma yafiya wani lokaci mata sukan zo gidan aure da jakunkuna guda biyu guda buɗaɗɗiya guda tana da zid ita wannan buɗaɗɗiya duk yayi alkhairi aka yi murna sai a jefa ciki ita wannan mai zid in yayi sharri ko abin da bai dace ba sai a sa a ja a kulle kafin a kai wani lokaci sharri ya taru shi kadai kike tunawa wannan babban hatsari ne don haka a rika yafiya sannan a rika manta baya in kika ce duk abin da aka mace baki mantawa laifin jiya da na shekaran jiya da na bara da na barar bariya duk tattara su rayuwa ba za ta taɓa yin daɗi ba Allah ya muku albarka Allah ya yi iyalanku albarka Allah ya yi ma al'ummar mu gabaki ɗanta albarka auren da aka ɗaura da sauran auren da ke ‘yan uwa musulmi waɗanda su ake a kai da waɗanda aka gama da waɗanda za a yi duk Allah ya sa alfanu da moriya a cikinsu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya mana ƙarshe mai kyau Allah ya sa mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gode da wannan dama da aka bani na gode da wannan haƙuri da kuke na zauna ku saurare ni ina fatar abin da na faɗa Allah ya sa ya zamo dalilin tsira da hawan tafarki da kyau a gare mu wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to alhamdulillah dr mansur sokoto allah ya saka da alkhairi kuma an ja hankalin mata kwarai da gaskiya kan abin da ya shafi zamantakewa na aure waɗanda za su sa auren ya yi daɗi a samu zamantakewa mai kyau da abin da an yi shi kuma zai lalata zamantakewa Allah ya samu aiki da shi Ah, akwai tambayoyi insha Allah za mu karanta ah, tambaya ta farko ga wata malam tana cewa ta aure mijinta amma kuma kafin ta aure shi akwai wanda take so kuma har yanzu hankalin yana kan wancan ɗin ta yi ta yi ta cire tunaninta akan wancan mijin abun ya gagara kuma yanzu aka 'ya'yansu biyu da mijinta da take tare da shi wani mataki za ta ɗauka babu shakka wannan yar uwa tana cikin jarabawa kuma jarabawa babba abinda an wajibi shi ne ta yarda da abin da Allah ya bata wancan mijin ba rabunta ba ne amma fa ba mamaki in Allah ya mijinta ne wata rana ya kashe wannan auren amma shari'a ba ta taɓa ba ta dama ko ta yi mata izini na ta kashe wani aure don ta kulla wani ba sannan duk da ta yi a tafiya haka nan to wannan da za ta kula ba zai taɓa yin albarka shi yasa muke ƙara ba uwa uwaye shawara kar a yadda a kai mace ga mijin da ba shi take so ba sai fa in wannan da take so babu alheri tare da shi bisa ga nazarin da aka akwai yar gidan na Ali bin Abi Talib Ummu Kulsum tana karama na Umar ya danta shekara tara ba. sai magana da baban ta yace ni ina son aurenta sai ta yi karama ba a tashi auren da ita ba sai ce wallahi ni ko ina son hada zuri'a da gidan manzon Allah sai ce wallahi da dan uwana na aje mai ita Abdullahi bin Ja'far sai ce wallahi ni dai ina son ta gashi shi ne sarkin musulmi kuma da cijo Aliyu ya ce to bari in tura maka ita in ta yi maka zan aurar da ita gare ka ya aurar da ita gare shi ta haifi zaidu ta haifi ruƙayya sai dina umar ya zo ya cika ta ji ta aure miji na farko ya zo ya cika ta aure miji na biyu ya zo ya cika ƙarshe abdullahi bin jafar ta aura kun ga da yake akwai rabon niyyar sai da na ali sai da ta tabbata yanzu a lahira matar wace abdullahi bin so in akwai rabon yana yiwa amma ki sani babu bala'i irin ki kallafa ma kanki abin da baki samu ko lokacin mata kuna da wannan sai ki ce ke lalle labun da wani kike so wataƙila wani bai ba san da ke ba ya san da ke bai da bukata da ke shi yana da ni'ima yana ni'imtuwa yana nishaɗi yana jin daɗi da iyalinsa da take gidansa ke kina nan gidan ki kina hasa maka kyauta. don haka ki roƙi Allah ya yaye miki wannan bakin ciki da damuwa da kike ciki sannan ki ba zuciyar ki haƙuri jarumi shine wanda yana so abu ki bashi baya to a wannan karin dole ki zama jaruma abin da kike son nan ki cire shi sannan kullum ki kalli haƙƙin wannan mijin naki mutumin da ya biya sadakin ki mutumin da shi ke ɗauki da nauyin ki mutumin da Allah ya rubuta haihuwa tsakanin ku ƴaƴan da baki san inda Allah zai kai su ba to ashe bai kamata a ce wani namiji ne yake a cikin zuciyarki kina ta hura wutar soyayya tsakanin ki da shi ba soyayya da gaba ko wani su ake yadda ka san bishiya in an dasa ta ita in an dasa shi idan ba a ba shi ruwa me zai faru to haka soyayya zaka wannan sun da kike masa ruwan hawayen ki ne ma kike bashi wannan damuwar da kike zaunawa ki yi da tunanin da kike zaunawa ki yi da yan hawayen da za ki yi ki yi tagumi ki yi zugun ki kwanta kan gado kina tunanin sa kina kawo surarsa ruwa ne kika ba wannan soyayyar ki daina ba da ruwan za ta mutu ina roƙon Allah da ke suke miki mafita amma dai ki rika yin kokarin addu'a da dagiya ga roƙo Allah ya yi miki wannan dama. Allah ya saka da kare tambayarsa tambayar ta ta biyu shine mijin nata ce uncle ɗinta ne tana nufin kawunta kenan da babanta ce da baban da babanta da shi mijin suna ƴaƴan yafin duni to shin ya halatta ma ya zama mijinta to ni ma yana da tambaya ni ma yana da tambaya ku saurara ya halalta namiji ya aure kanwar matar matsaucin direban abokin babansa ya halatta to duk matsayinsu guda da wannan <laughs> to ya halatta yanzu. to wannan kila shi hana ta kwanciyar hankalin ma kila tana ganin kamar kawunta ne kuma ba kawunta ba ne don suna ‘ya'yan yafin doni da babanta saboda haka ta kwantar da hankali ta wannan bangare da suna uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya da da mamanta to wannan shine za a ce kawunta ne ba dama ta aure shi amma inda ta faɗa din za akwai aure a tsakaninsu za ta malam wannan ta ce jiya kayi magana akan abubuwa guda goma wanda ya mace tana yin su ko ƙanshin aljanna ma ba ta ji ba ta ce don Allah tana bukata mai mai mata su to waɗannan abubuwa su ne ne na farko shirka daman da kusan Allah ba ya gafarta ma wanda yake shirka na biyu zina zina gabatar aure bala'in hatsari ce na uku mataimaki shi ya lamba ya zama to ba ki bari miji ya so ta ba ki bari ya kaunace ta ba ki bari ya ga farinta na hudu raba miji da danginsa ko ‘ya'yansa shiga tsakaninsu na biyar neman saki babu dalili na shida butulci da rashin godiya a nan sarasa ce daman galibi shi ke kai kuta na bakwai tonon asiri ya duk abin da ake gidan mijinki duniya sai ta jiya na takwas ɗora masa nauyin da bai iyawa irin a tabbatar da aka saya maka dole ne ke ma sai an saya miki irin bikin da aka yi wa ɗiyar makocinki ke madalta miki irin shi na tara cin mutuncin iyayen miji na goma wasu ɗabi'u ne da shari'a ta hana ƙarin gashi gyaran gira da kwalɗa fata da nuna tsiraici da sauransu waɗannan abubuwa duk batar da ke yanzu babu ta babu aljanna Allah ya azurta mu aljanna wannan ta ce ga ta malam ya kafaran mace kan zai kasance idan ta kaɗe wani a mota ya rasu sai ta fara azumin kuma sai jinin al'ada ya zo mata a lokacin da mace ke azumi kowane irin azumi ne in jinin al'ada ya zo mata azumin ya kare kuma za ta dakata ita kafarar kisan kuskure ana yin ta ne jere ba a yankewa to amma idan dalili ya sa a yanki haila rashin lafiya idi ranar idi ta zo to yankewa ake da wannan uzurin ya wuce sai a ɗora zaka kina yin tsarki da asuba gobe dole ki tashi ki dora azumi ki ci gaba amma inda rana kika yi tsarki zaki ci gaba da cin abinci ki har magariba har gobe alfijir sai jibi sai ki tashi da azumi don haka idan haila ta zo yanke wannan azumin za a yi sai a lissafa nawa aka kwana sai a saki dora baya yin tsarki wallahu a'lam wannan kuwa ta ce wai ana zuwa a yi jerin ɗakin amarya tun kafin a daura aure ya wannan abu yake a musulunci a shirye shirye ne ai dai ba za a ce a kai ta kafin daura aure ba ko kai ta shi ne ba a yarda ba labule ne ba a yarda a sauke ba za ka ita bari labulen a ɗage, kun fahimci bayanin ba ba wannan labule da ce laki dunkawa ba ba yawwa wannan akwai illa ne wai mama ta zauna da yar ta mace su dinga yin hira ko ya saba musulunci mama eh. ta zauna da yar ta mace a ah, me zai hana kuwa mace ta zauna da yarta su yi fira shine laifi ko da akwai bayani eh, ta yi kuskure ne a ƙarshe yana nuna kamar baban ke nufi ta je abin da, nan ya ce ko shi ya je ɗakin ta su yi hira ba abin da zai hana uba ya fira da yarsa annabi sallallahu alaihi wasallam har ɗakin na na fatima yakan je ya zo da su fira da ita babu ne ai ne ma'anar zamansa sa muharrami muharrami a gare ta cewa shari'a ta amince musu ba matsala da kuma shi yasa shari'a ta tsananta matuƙa ga a samu zina tsakanin maharamai saboda sai da shari'a ta amince musu kamar mutum da yarsa mutum da ƙanwarsa kun gane ko da matar ɗansa da sauransu ita wannan tambaya malam bai karanta ta daidai ba cewa ta yi mijin ya kai shekara hamsin bai yi aure ba da mahaifiyarsa ta matsa masa ya yi aure sai ya yi aure amma a shekara ɗaya sai matar ta ce ba za ta zauna da shi ba don ba namiji ne ba shi kuma ya musa ya ce ƙarya take yi ya za a riga ne gaskiya a je kotu <laughs> a wannan ta ce wace irin addu'a ne za ta dinga yi don ta yana shaye-shaye to da farko dai ta ɗauki matakai addu'a tana da tasiri ga komai babu shakka kuma jiya karatun su ne na faɗi na dubban addu'a ko karatun dare ne ko akwai lokuta na musamman na addu'a ai kuma ya kamata a ci muku darasi kan addu'a irin wanda ya dace da bukatun ku wata rana in dama ta samu za a yi insha Allah akwai na dubban addu'a akwai lokuta addu'a dage su amma abin nake so in ce matsala ta shaye-shaye a yi addu'a amma a ɗauki matakan da ya kamata idan an na shaye-shaye to ki sani fi ke ma abin zargi ce tun tashin fari ya kamata fahimci akwai rauni a tarbiyyar. don haka waɗanne matakai ne za ki gyara ya za a yi araba shi da abokan da ke shaye-shaye ya za a iya daina samun kuɗin shaye-shaye ya za a ɗauki hankalinsa daga shaye-shaye ya za a canza masa bi'a environment inda yake ya bar wurin wace makaranta ce za a samun mashi wadda ko ya so ya yi shaye-shaye babu abin shaye-shaye so ya kamata a ɗauki matakan da suka dace sannan a dage ga addu'a duk irin waɗannan matsaloli in suka faru ana son mutum ya rika faɗin la haula wa la quwwata illa billah idan kika yi wata faɗin wannan insha Allah za ki samu fita daga wurin Allah ta ce wani tambayar ta shine mijinta ya kasance mai neman mata ne a waje wani shawara malam zai bata to na farko ita ta yi kokari ta zama mace akwai wani fim da inyamurai suka yi ina jin cikin ya sunan wannan shirin da suke yi a nta super story matar ta zo za ta wuce da motar ta sai ta kafa motar mijinta a fake ya yi fake sai ta ɗauka ta matsala da motar sai ta fakata ta ko da ta zo ta leka. sai ta mugun gani yana rungume da wata ya mace a cikin motarsa ya daga kai ya ganta ta gan shi sai ta maza ta dawo ta ja motar ta tafi gida ta zo ta zauna ta rinka kuka ta buga ma kawarta waya sai kawar ta zo ta same ta ta ce me yake faruwa ta ce kin jikin ji ta ce tuni zan ɗora ki da shawarar da za ta amfane ki lokacin da mijin ya zo ya zo zuciyar na ɗarɗar ya za ta tarbe shi sai ta karɓo jakarsa ta cire kof ɗinsa ta abin nan ta rataya ta kawo masa abinci ta yi irin gashi ya kasa sakin jiki ita ko sai ta kamar duniya ba abin da ya ba bisa ga shawarar da kawata ta ɗora ta to da ya lura lallai ba ta da niyyar maganar sai ce mata yana jin bacci ta ce ita bata gama kallo ba sai ce daki ya kwanta sai da ta dau lokaci sannan su ta fahimci bai yi baccin ba amma ta koma ta kwanta a binta yayi tunanin maganar nan har safe ta kawo breakfast ya ga zai fita ba ta yi magana ba sai ya zauna da ya ce waya kike so ki mai da ni ba hukaci ne in ce kamar yaya ya ce ah, kina so ki ta abin da kika gani ba ki gan shi ba sai ta ce na gani mana amma waye mai laifi ai ce mai laifi domin da na baka abin da kake bukata kuma yadda ya kamata ta baka nemi wani guri ba amma na yi maka alkawari insha Allah zan gyara mu Allah ka taimake ni inda na kasa ka faɗa mu ina so in iya kokari da in gyara ai sai mutum kawai fara hawaye sai kokari ya sasanta da ita to abin da suke ce musu story wai life story hakikanin abin da ya taba faruwa so inda za ki ɗauki matakin ki zammace ki yi ƙoƙari ki kawar da sha'awar shi daga wata to ba mu matakin da yake wannan amma akwai jarababban mutane duk abin da ya samu ba ya isa shi kuna gane wannan ga yara ƙanana kin dafa taliya kin ba yaro ya ci ya ci ya raga ce sai ka ci ya ce wallahi umma na koshi haka ne ko ba haka ba yana gama wanke hannu sai a yi bakuwa kina zuba mata tare da sai zo yana kallo sai ya ce haɗama to a waɗanda haɗama ke cikin rayuwarsu to irin waɗannan sai dai wa'azi da lurawa da kuma addu'a Allah ya yi mana mafita ga kowace matsala Allah ya saka da ga wannan ta ce kafin al'adan ta zo wani ruwa yana zuwa mata ya yi kaman kwana biyu wani gurawun amma shi ba jini ba sai daga ba kuma jinin sai ya zo to ya za ta yi gaskiya a karba kalawo ina da rauni a babin al'adar mata ban cika son yi fatawa kai tsaye a kai ba haka na fata ka rike wannan fatawar ko ka ansa masu ko kuma daga baya a yi nazari mai kyau a ba su ansa wadda ta dace to wanda suka rage addu'o'i ne ko kuma kafin addu'o'in akwai wanda ya turo mana ya ce wai ya kamata mu a yi kwamiti na aurar da zawarawa akwai zawarawa da yawa a garin na ya kamata a yi kwamiti kwamiti na aurar da su a state da kuma local government mai shawarar malam eh wannan kan gaskiya shawara ce mai kyau kwarai da gaske shawara ce babba kuma ina fatar al'umma ta yi da kanta ban cika goyon ba a ce gwamnati ta aurar da mutane ba na fi so a ce malam ku kafa kungiya ta taimakon kai da kai ku ja al'umma ba ne ke gwamnati ta taimaka muku manyan mutane su taimaka muku yan kasuwa su taimaka muku mu ya mu ya bayan Allah mai naira ɗari mai naira ɗari biyar mu tallafa sai a fitar da wato jadawali na yadda za a aura sai a zaɓo waɗanda za a aura waɗanda suka fi cancanta waɗanda suka fi dacewa wannan abu ne mai kyau tun cikin 80s na ga ana yin wannan a ƙasar sudan daga baya na ga saudiya ita ma ta ɗauka a nan najeriya ɗan washe kamil ibrahim daurawa Allah ya saka masa da alkhairi ya yi babban kokari a ƙarƙashin hukumar ta hisba musamman a zamanin gwamnatin kwankwaso ina da har yanzu ma dai ana taɓawa to wannan abin ya zagaya ko ina mu ma a sakkwato kafin azumin da ya wuce mun aurar da mata ɗari da maza ɗari kuma wasu su yanzu haka ina da labarin suna da ciki har ya tsofa ba mamaki wasu masu haihu to Allah Allah ya daidaita ayi kokari akan kan lawo ayi wannan kwamiti karkashin Allah ya saka a wayannan addu'o'i ne amma bari karanta su wannan tana cewa mana ina so a taimaka min da addu'a na yaro na ya bata a taimaka min da addu'a Allah ya bayyana shi amin wannan kuma ta ce eh, ga kamala a taimaka mana da addu'a mijina yana cikin wani hali Allah ya fitar da shi ya koyi masa amin wannan kuma ta ce mana a taimaka mini da addu'a Allah ya raba ni da budurci ya bani miji na gari Allah ya baki miji na kware mai albarka to duk wani yan uwa da abin da suka roka sai mu yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam mu cika da addu'a tare da waɗannan da suka roka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما <coughs> واجعل تبركنا بعده تبركا معصوما ولا تسأل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مقبور يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام يا الله إذا كتارم أتيونا الداكي نتاهو دو هاو إن سكي وجه الله كتارم أدار السلام جدا سيرا الله كي رحمة إياه يمو الله كي غافر أغريسو الله كي جكم مغباتمو Allah ka yafe kurakuransu Allah ka yalwata arzikinmu Allah ka ɗaukaki darajojinmu Allah ka biya bukatunmu na alkhairi gaba ɗaya ya Allah dukkan mu da ɗaiɗaikun mu bayan ka ne kuma bukata ne zuwa gare ka mu ba komai bane a gare ka kai ne mai abin biya kai kai alƙawarin in an roƙe ka za ka biya kace ud'uni astajib lakum kace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an ya Allah mu roƙe ka don ka masu albarka don barka ka. don ka maɗaukaka ya Allah mu da ga baki ɗaya ka biya su Allah ka biya mana ga baki ɗaya ya Allah duk wanda baya shi da lafiya ka ba shi lafiya ya Allah duk wanda yake nema na arziki Allah ka bude masa ka bashi ya Allah duk wacce take neman miji Allah ka koro mata nagari ya Allah duk wanda ke neman shirya ga mijinta ya Allah ka daidaita mata shi ka saita shi ya Allah duk wanda ke neman shirya ga ɗanta Allah ka shirya da shi ya Allah wannan mai da ta koka danta ya bata Allah duk inda kika aminta da shi Allah ka kare rayuwarsa Allah ka kare lafiyarsa Allah ka kare mutuncinsa wacce ta ce an mata sata Allah ya dawo mata da abin da aka ɗauke Allah ya bata abin da ya fi shi dukkan mu bukatun mu ubangiji ka san su ubangiji ka biya mana su ba komai bane gare ka ya Allah ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين